Karfe biyar da minti talatin masu sauraro studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mutari Muhammadu yake muku lalai marhaban kasancewa da kuwa daidai wannan lokaci amma da farko ga muhimman kanunsu. mahimman kan labarun za ku cewa a yau da safe ne ɗaliban inun na jami'ar yamai suka gudanar da wani shirin gwano har zuwa makabartar yantala domin wato tunawa da kisan da aka yi wa mala bagale a jiya ne ministan kiwon lafiya ya kira wani taron manema labarai akan bullar cutar nan ta ɗan sankarau A yau rahotonmu na musamman zai mayar da hankali ne akan 'yan wasan Samariya da suka yi fice a gaya da ke cikin jihar Doso. To yanzu ga labarun yadda suke. Gamayyar ƙungiyoyin fararen hula da ke yaƙi da dokar kasafin kuɗi na wannan shekara a yau da safen nan sun bayyana sunana a kan bakansu na gudanar da jerin gwano na irin sa na goma a ranar 22 ga wannan wata da muke ciki. A cewar Muhammadu Gamace mambobin da ke cikin jihohin duka na ƙasar nan sun ajiye sanarwa na gudanar da wato zanga-zanga ranar 22 ga wata in ban da Tilaberi da suka zaɓi ranar 21 ga wannan wata domin gudanar da nasu zanga-zanga ga abin da yake cewa a hirarsa da Musa Maman. Constitution ta ba mu damar mu yi zanga-zanga radda muke so. da haka muka hito da muka hito kuma suka yi kame kame sun kama mana abokinmu uku ko ko ga da muke yi ba dan mu hushe kayan wani guda ko biyu a'a ba mu hushe kayan kowa insha Allah ko ko ga da zamu yi bisa kan doka kuma sai an komo bisa wannan kasafin doka insha Allah duka ga abubuwan da suke yi mu gaya muku ko don mine ne su hana kokowa to albishirinsu kokowa yanzu ne an kawara mun sa kira ga duk 'yan ƙasa su to inda rana ne inda dare inda dare na mun ashe da rana don wa'anda suke sauraron su ko suke yara da magunan su su gani dimanche le 22 avril nan mu gamu place tumo zuwa place de la concertation in karhe ɗaya ta rana ta yi mu watse Muhammadu gama kenan a hirarsa da Musa Hassan. A jimilce mutane 25 ne ake ci gaba da tsarewa tun bayan wata zanga-zanga da hukumomi suka hana a nan yamai a ranar 25 ga watan Maris da kuma ranar 15 ga wannan wata da muke ciki. Sai dai shin ko a cikin wani hali aka kama waɗannan mutane kuma a wani hali suke ciki? Metar Ahmed Maman shine lauyan da ke kare su ya yi wa gungu Muhammad Dantanin ƙarin bayani ta wayar Jagorori uku na 'yan farar hula aka kama sha biyar ga watan Abril dangance da tsarin gudanar da wata zanga-zanga. Na farko dai su wannan jagororin ba su isa ba inda za a taru a yi wannan zanga-zangar. Sai jami'an tsaron polis suka kirayi wasu a harabar tasu, wasunsu kuma suna tafe ne a cikin motarsu, aka tare su aka kama su. Ba ma shiyar da ake zanga-zangar ne suka tare su. Hakika suna cikin koshin lahiya su bai tashi ba ko kaɗan. Sai dai abin ban haushi da aka gani shine ne yadda aka ci masu zarafi a yayin kamun nasu inda aka tilasa musu da su hudda takalmansu su yi tafiya a ƙas ba takalmi abin da ya saba ma kare mutuncin ɗan adam wadda ƙasar ta rattaba hannu na ganin an kare haƙƙin ɗan adam ga duk wani cin zarafi da cin mutunci ba wata doka a Niger da ke baiwa jami'an tsaron polis a fitar da takalman wannan babban cin mutunci ne da cin zarafi mai walakantar da ɗan adam Ɗalibai a nan Yamai sun gudanar da wani shirin gwano a yau da safen nan daga makarantar Isa Beri zuwa wato makabartar Yantala domin tunawa da shekara ɗaya da kisan gillan da aka yi wa abokinsu Malam Bagale ranar goma ga wata Abril na shekarar bara. Sita Hamidu Jabiri, sakataren ƙungiyar ɗaliban jami'a ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Mun fito yau da mu yi addu'o'i da kuma tunatar da al'ummar ƙasa da duniya baki ɗaya cewa a ƙungiyar ESN ba za mu iya mantawa da wanda ya ba da rayuwarsa saboda mu ba. shi ne ma'anar wannan fita a yau. Kuna sanar da cewa ba fitar da gaskiyar lamari ba dangane da wannan kisan gilla. Alhali kwamitin bincike mai zaman kansa ya tantance waɗanda ke da hannu a ciki. Muna jin daga nan kuma da yake ƙungiyar ESN ta shigar da ƙara babu hujjar da ke sawa waɗanda suka da rayuwa su ci gaba da walawa. Mu a nan ɓangare za mu ci gaba da neman a yi adalci. Ya kamata gwamnati ta yi wannan ƙoƙari. Mun yi imani da cewa muna cikin ƙasa mai aiki da doka, babu wanda ya fi karfin doka. Ya kamata doka ta bugi duk waɗanda suka cutawa al'ummar Nijar. A wajen wani taron manema labarai da ministan kiwon lafiya ya kira a ranar jiya ya bayyana inda aka samu bullar cutar ɗan sankarau a cikin sassan jihohin ƙasar nan. Illo Mamidu kusa ne a ofishin ministan kiwon lafiya ya muna ƙarin bayani. Wuri hudu inda abin yake faruwa shine madarunfa a giye keta da zandar gari amma inda abin ya yi tsanani shine ɗan isa wajen maraɗi kenan farar keta ne da kuma da wulle buza dukkan dai cikin jihar tawa ne ana samu jifa-jifa wani wuri inda akwai wasu wanda suka kamu amma ba su kai sannan irin wanda muka faɗa muku ba da wannan wurin uku shi yasa sai aka ɗauki matakai shi ne aka ce duk wanda ya kamu kyauta ake mai magani inda kuma abin yake wa kana duka yanzu ana nan ana musu shawa an kai magani ko ina saboda a mutane kuma maganin nan kyauta shi kuma alluran nan da ake na shawa ya shahi wanda an shekara biyu zuwa 29 yanzu ana nan ana ta waye ma mutane kai kuma akwai magani wanda ya kai in ce dubu ɗari da hudu wanda a ajiye wanda koda ta kwana Ministan kiwon lafiya ya ƙara da cewa akwai waɗansu jihohi da suke ci gaba da samun bular cutar, amma har yanzu cutar ba ta yi kamari ba inda za iya danganta ta da annoba. Ƙungiyar jami'an kiwon lafiya ta Siza Sireshen babbar asibitin Zandar sun tsunduma wani yajin aiki na tsawon kwanaki biyu daga ranar yau zuwa gobe. Ƙungiyar Sizas dai tana buƙatar a biya su albashin su ne na wata Maris da kuma a riƙa biyan su albashi a cikin lokaci kamar sauran ma'aikata. Ibrahim Mutari Usman shine sakatare na ƙungiyar Sizas Sireshen asibitin Zandar ya yi wa Mustapha Mamman Sani ƙarin bayani. l'administration dès le dépôt depuis le Hukumar ma'aikata tun lokacin da muka ajiye takardar ranar 11 ga watan April suka kiraye mu suka ba mu bayanin ababuwan da suke domin a ba mu albashin mu sai dai har zuwa ranar yau ba mu samu albashin ba kudi ba tun girkin lamarin asusu mai bai ɗaya wanda suke kira kwantu unique mu mun kasa sanin yadda lamarin yake sai matsalar biyan albashi da muke ta fuskanta haka zalika akwai matsalar kayan aiki a asibitin duk abin da ya kamata a biya sai latti ake sanyawa kamun a biya shi wani bi ma'aikacin ko major ko kuma mai tsabtace ma'aikatar ke sayan sabuɗi wanga na ruwa domin wanke wuraren aiki yau muna fuskantar rashin sinadarin gyaran magani da ake ce ma reactive da za a aiki da shi a asibitin ku diba kuma na'urar scanner ta zama abin tarihi don ba wani aiki da ake iya a da ita dangance da girkin wannan kwanti unique service de santé de kwanti unique Bayan da gwamnar Yamai ya ɗauki matakin takaita zuwa wajen wanka da shakata a shimfiɗar kogin Isa na Yamai, dalilin yawaitar mutuwar mutane da ake samu wanda suke nutsewa a cikin ruwa. A bikiyar aikin Rukaya Abdulrahman ta leƙa a bakin ruwa wajen ENGS ga rahotonta wanda Gungun Muhammad Antanin da Asma Shina suka fassara mana. Bisa gehe mai da ba komi shimfiɗarsa illa wani masarci cikin kwale-kwalensa. Isaka ya shaida mana kasancewar yara matasa a bakin kogin Isa duk da nutsewar yara da dama da aka samu a gun. 'yan kwanakin bayan nan. Muna buƙatar a taimaka muna dangane da yaran da ke rasa rayukansu a nan domin da dama ne ke mutuwa. Sun fi zowa a ranakun Asabar da Lahadi. Sai su ga mutum ya mutu an fido shi amma bai hana su ci gaba da zowa. Suna zowa da safe, suna zowa da marece. Ko jiya an fido wani yaro da ya mutu a nan. ba da wani nisa ba a ƙarƙashin wani ice wani da ke gun ya ba mu labari na dalilan da ke haddasa nucewar yara da inda lamarin ya yi kamari lokaci zuwa lokaci. Matsalar da ke sa su sha ruwa suna shiga ruwan su yi wanka ne ba tare da sun iya ruwan ba wasu kuma cikin maye suke zowa ko kuma su kawo abubuwan shaye-shayen su sha a nan sai su shiga ruwa wasu kuma saboda zafi ne suke zowa su yi wanka wasu kuma batanci ne ke kawo su idan suka watse daga makaranta saura suna zuwa gida wasu kuma sai su zo su yi ta wanka tun karfe goma sha biyu na rana har karfe tara na dare suna nan kusan wannan dutse akwai rami in mutum ya fada ciki shi kenan wasu kuma suna samu a ceto su ya kuma kara da cewa jami'an tsaro na jandarmeri na sintiri kowace sahiya domin korar mutanen da ke bakin isar sai dai mutanen bayan an kore su sukan komo bayan tafiyar jandarmu. Kotun shari'a da alkalanci da ke girke a birnin Abidjan na ƙasar Abirikos ta baiwa gwamnatin ƙasar Nijar gaskiya dangance da shari'a nan da take yi tsakaninta da kamfanin Africat. Wato a ranar goma sha biyu ga watan Abril ne aka bayar da sakamakon shari'a ba tare da ɓata lokaci ba ga rahoton Asma na Shina. Ƙasar Nijar ba za ta sake zuba wa kamfanin Afirka da ko dala ba sai bayan kotun shari'a da alƙalanci a lamarin ta fitar da wani sabon hukunci a kai. Majiyoyinmu sun bayyana cewa ƙasar Nijar ta shigar da buƙatar a sake duba zancen inda ta ba da sabbin takardu da ke karyata maganar cewa akwai harkar rashin bin ka'ida da ta shafi alƙalin da ya yanke hukunci shugaban kamfanin da lauya mai kare Afirka da kuma ƙwararren masanin harkar lissafi da aka zaɓa domin ya kimanta hasarar da kamfanin ya yi. Kasancewar akwai waɗannan hujjoji kotun shari'a da alkalanci ta bayyana cewa an keta aƙidar rashin nuna ɓangaranci da kuma 'yanci saboda haka ta ba da izinin a rage batun kama kadarori da kudaden nijar kotun ta kuma buƙaci da ƙasar nijar ta cika bayananta a cikin wa'adin watanni biyu kama daga ranar biyu ga watan afrilu na 2018 Wata ƙungiya mai suna Finagiri da ke fafatukar bunƙasa masana'antu a kan fannin noma da kiwo sun shirya wata babbar muhawara domin canza yawo da kuma samun bayanai wajen sauƙaƙa samun tallafi daga bankuna da asusun bayar da bashi a wannan fanni. Amadu Danji ya halarci taron ga kuma rahoton ga kuma ƙarin bayanin da yi wa Sumana Amadu Semsora. Wannan taro saboda mu samu duka banki goma sha biyu da annan ƙasar Nijar su bewa su Sony Bank su Beya su Bagri kowane ya zo ya gaya ma eh, manoma da macaya irin wane kuɗi a gare su can ga fannin noma da kiwo waɗannan kuɗi da gare su can ƙaƙa mutane suke yi su samu su unhana da su to wannan kowane gunduma mun ɗauko mutum biyar kamar zandar biyar difa biyar mara ko ina to waɗannan mutane in sun zo sun jiya su ne ya wakana gare su in sun je su ko su kire mutane na region ɗinsu su ce musu gaskiya akwai kuɗi bewa ga matakin ne akwai kaza akwai kaza kenan shi ne muke so kama a bar gani sai kuɗi sai proje ko sai a'a kamar wadda bankoki suke ba mutane bashi su yi sana'a na kasuwanci ya kamata a ce ana ba mutane bashi bisa ga fannin noma ya kamata a ce ana ba mutane bashi bisa ga fannin kiwo To yanzu sai mu shiga rahotonmu na musamman kai tsaye, ‘yan wasan raye-raye da kaɗe-kaɗe mai suna filafili da kuma canga manu da ke cikin shahar da ke cikin wato yankin gaya da ke cikin shahar doso sun yi fice wajen samun wajen da dama a fannin wasanni na samariya a lokacin da ake gudanar da wasannin gade ƙarin bayani a ɗaya daga cikin mamba na wannan ƙungiya a lokacin da ake gudanar da waɗannan wasanni a hirarsa da gungu Muhammad Dantanin a lokacin da ya ziyarci birnin na Gaya ga abin da hirarsu ta kumsa. Shekar da na shiga turupin nan wanga da kuke gani ƙanina ne na tarda shi a ciki na kuma tarda kwaitagi da telezi. ni na zama na hudunsu muna nan muna wake-wake sai wata rana wani mushan waye kai na animaso da ake cema isaka tondi da aka tado daga tilabiri aka kawo gaya ya zo ya tar da mu muna waƙe mu muna raye-raye sai ya ce mana ya kamata mu yi bale to anan ne muka yi balen mu na harko cewa da mai filafili shi wannan bale rawarsa sunanta kama ganga duk dan basar ce ya iya wannan rawa sanan ne mai gidanmu telezi mai koyar da wasar ya ci gaba da shirye-shiryen wasannin muna ta yi har muka zo muka shirya bale din nan da ake ce ma canga kwai a wannan lokaci duk an muna shirya mu. Allah ya shugabannin ma'aikatun bariki sukan zo wurin mu suna kallo bayan mun kare kai sai a zamna tare da su su ce mana ga yanda ya kamata mu gyara nan ga yanda ya dace mu daidaita a nan to kamar wasan nan ta canga kwai da kuka yi a ciki wani na yaren canganci ko me yake cewa eh wannan yare ne na cangawa ka san wasar ita kanta nadin sarkin cangawa ne a ma'anar wasar to shine wannan mutum yake ma sarkin kirari a cikin harshen canganci to yanzu ina son kamar yaren canganci kaɗan zan iya maka n'i go ni ba go masai ni ba masai masai go gozo bazari ji. ya yi kyau to fasara mini abin da ka ce da na ce shine ina gaida ka kana lafiya kai da iyalinka yau kun shiga ritaya yaya tsarin ku da na yaran yanzu ya kasance kai lokacin mu da lokacin yaran yanzu akwai bambanci to da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarin a huta lafiya